kansa da lamuncewansa fa subhanaka antal alimul hakim yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardansa da ni'imansa da lamuncewansa da ya haɗa mu a wannan umsiya don tunawa da soyayyen Allah da soyayyen manzan Allah da kuma tunawa da alkhairin addinin musulunci da shiriya wanda Allah Ubangiji ya ba mu wanda duk ni'imomin da Allah yake yi babu wata ni'iman da ta kai shiriya idan Allah Ubangiji ya baka shiriya to Allah ya baka mafi girman abin da yake so mm. shi yasa akwai waɗanda suka rayu da annabi a zamani ɗaya wasu ma sun fito daga nasaba ɗaya amma saboda ƙiyayyar da suke yi ma annabi sai Allah ya ƙiya basu su shiryu saboda shi Allah mafi girman kyautansa shine shirya to Allah ba zai bar zuciyar da bata san annabi ta karbi shirya ba saboda in ya bata ta karbi shirya to ai ya bata babban kyauta mai yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ka يد da mu madaidaiciya ka shiryar da mu madaidaiciya shi kuma shiryan Allah ubangiji rabbi innal huda ka. wa tuka nurun tahdi الله man tasha Shirya shiryan Allah ne ayoyin Allah kuma haske ne Allah yana shiryar da mutum zuwa ga wannan haske yana shiryar da wanda ya ga dama ne za ka ga ga haske ya fito tarwal amma wani duhu yake gani za ka ga ga abu ya bayyana ya fi rana bayyana amma wani shi baya gani to shirya ne wanda Allah yake kimtsawa kuma Allah Ubangiji shi ne yake da hasken shirya din Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka mishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب durri Allah shine hasken sama da ƙasa misalin hasken Allah ka mishkat kaman taga gurin da mutanen da suke aje fitila a gurin ka mishkatin fiha misba al fi zujaja shi wannan hasken yana cikin ƙarau yana cikin kwalba ma'ana mishkat ɗin nan shine kirji wajen da aka ajiye zuciya shi kuma zuciyan ya zamanto kaman zujaja kaman kwalba kaman wannan abin da muke gani din kwan fitilar nan da yake haske an gane ko ka mishkatin kaman mishkat ma'ana gurin da ake ajiye fitila to wannan zuciyan kuma wannan kirjin shine mishkat na muni al misbahu fi zujaja shi kuma hasken nan da Allah ya ajiye na shirya yana cikin karau shine wannan zuciyar inna fil jasadi mudghatan idza sarha salaha al jasadu kulluhu az-zujajatu ka'annaha kawkabun durdi ita kuma kwalban ita wannan hasken tana haske kaman tauraro ma'ana zuciya idan ta samu yardan Allah tana haske ne kaman tauraruwa wannan tauraruwan sai ta watsa haske ma sauran gabbai da gangan jiki ko ina sai ya karbi wannan haske din tuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaituha yudi ولو لم تمصصه نار نور على yahdin lahuli الله لنوره من يشاء حسكي أكن hasken Allah akan hasken annabi Muhammad ba wanda zai ga hasken Allah bai ga annabi Muhammad ba in ka ga Allah to za ka ga annabi Muhammad nurun ala nur haske akan haske saboda da haka duk wanda Allah zai shiryar da shi Allah zai shiryar da shi ne zuwa ga annabi Muhammad shi kuma annabi Muhammad shi ne zai ɗauki kan zukata sai ya sadar da su da Allah subhanahu wa ta'ala to alal hakika mu gode ma Allah mu ƙara gode ma Allah bisa kyautan shirya da ya yi mana kuma mu ƙara ba da lokacinmu domin mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin ƙarfin da muke da shi akwai abin da mutum yake rainawa amma abin yana da girma ta hasibu na hayyinan wa huwa inda Allah ya zai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'imatani maghbulun fihima sahibahuma ni'ima guda biyu ma'abocin wannan ni'iman an yi mishi wannan an cuce shi yana ta hauka kamar mutum a mishi wannan a kwace kudinsa kuma ya zo yana banga yana fankama yana jin ya yi nasara alhali a masa wannan to ni'ima guda biyu ma'abocinsa an masa wannan bai sani ba yana ta ruduwa shine ni'imar lafiya da kuma faraga as-sihhatu faraga da lafiya da faraga ka tashi lafiyan ka kalau baka da abin da za ka yi sai dai ka yi chatin sai dai ka yi waya sai dai ka yi zaman majalisa ana cutan ka ba ka sani ba shi ne mafi tsadan abin da Allah ya baka wannan lokacin kuma duniya tana da rudi za ka ɗauki da lokacin da lafiyan da faragan duka ka ba ma duniya kyauta don ta samar maka da farin ciki a ƙarshe sai ta kwace duk abin da kake da shi ka tsaya ajizal ka gajiya kana neman sakan ɗaya sai duniya ta hana ka ta ce maka ba ta da shi ita ma ba ni da shi ni ma kana son ka yi fitsari sai ka gagara fitsari ma kana son ka sha ruwa sai ka gagara shan ruwa ga ruwa nan kana jin tsananin kishi fa inna sururaha amsa gururan idza ma musa an shurbi zulali atahu raki kalla la a ahalla bihi mulimmatu zawali ka zo kana tsananin jin kishin ruwa ka ce a taimaka a baka ruwa a baka ruwan ka sa a bakin ka gagara haɗiyewa kuma kana da komai kana da kuɗi kana da gidaje kana da jirage ka ba da lafiyanka ka ba da lokacinka ma duniya kai kuma kana jiran duniya ta baka bakin ciki farin ciki daga karshe sai ta baka ƙwaryan bakin ciki sai ka ce ya laita ni kaddamtu li hayati wayo Allah me yasa na ɓata lokacina ya laitani lam uta kitabiya wayo dama ba a bar littafi ba dama ban yi haka ba walam adri ma ni sabiya to ma'ana ina son nuna mana mu ba da lokacinmu domin mu nemi yardan Allah dan akwai ranan da za mu nemi alfarman minti ɗaya wallahi ba za a ba mu ba minti ɗaya one minute ba za a ba ba duk abin da yake cikin duniya na zinare da azurfa da gidaje in za a bayar muƙabil ɗin a baka wannan minti ɗayan wallahi ba za a baka ba bayan kuma ka salwantar da awanninka na duniya da shekarunka duka don neman wani inuwa wanda wannan inuwan niya ne ba mai tabbas ba ne mu tara zuciyarmu zuwa ga Allah fafin ru'ilallah idan Allah ubangiji yana son bawa sai Allah Ubangiji ya sa hasken fitila na shirya a cikin zuciyar bawa in ya ga aya sai ya saurara zuciyarsa ta fahimta idansa ya yi hawaye kwakwalwansa ya yi tunani to Allah yana son bawa wannan bawan yana da canal tsakaninsa da Allah idan kuma Allah ubangiji baya son bawa sai ya saka a kinnatin fi qulubihim sai a saka kwado a rufe zuciya duk wani aya wa in yaraw ayatin la yu'minu biha duk aya idan za su gani ba su dagu ba a gaban su wani zai mutu bai jin komai a ransa a gabansa za a ɗauki ran wani amma bai damu ba Allah zai nuna masa abubuwa da yawa amma bai damu ba sabila da an saka ja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra an rufe zuciyar zuciyar ba za ta fahimta ba to Allah idan ya mayar da zuciya haka zuciyar subhanallah wannan zuciyar za ta yi nadama za ta yi ɗan dana sani amma Allah in yana son zuciya sai Allah ya bar zuciyar da tana jin wa'azi za ta na yarda da Allah da ta na taslimi ma Allah za ta yi haƙuri da abin da Allah ya yi za ta yi ƙana'a da abin da Allah ya yi don Allah yana faɗa ma annabi Dawud a cikin zabura ya Dawud kulli ibadi mallam lam yarda bi qada'i ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من بين أرضي وسمائي وليطلب ربا سواي داود كفدا ما متاني سوجي wanda bai yarda da hukuncin da na yi ba mallam yarda bi qada'i wa lam yashkur na'ama'i bai gode ma ni'imomi na ba wa yasbir ala bala'i bai yi haƙuri akan jarabawan da na masa ba walam yakna bi ata'i kyautan da na bashi bai gamsu ya yarda ya haƙura da abin da na bashi ba Allah ce to ka ce masa fal yakhruj min baini ardi wa sama'i ya fito tsakanin sama da ƙasa wal yadlub rabban siwa'i ya nemi wani Allah ba ni ba amma wanda ya yarda ni ne Allahnsa to yayi haƙuri akan bala'i yayi godiya akan ni'ima ya haƙura da abin da Allah Ubangiji ya bashi sannan kuma ya tattare ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mm. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu ala khairin in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu mm. mumini yana da ban mamaki duk abin da ya samu mumini alkhairi ne in abu ne na bala'i alheri ne idan abu ne na ni'ima alheri ne idan bala'i ne sai ya koma ga Allah ya yi haƙuri inna innama yuwaffa da zai bighairi hisab idan kuma ni'ima ne sai ya gode ma Allah wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid saboda haka mu tsaya a gaban a kofan Allah mu nace mu dage mu tsaya a gaban Allah bisumud wato ba ba ina nufin bisumud wato mu tsaya mu mu tsaya a'a mu inkisar mu raunata mu ji cewa mu kaskantattun bayan Allah ne mu mabukata ne a gurin Allah mu raunanan bayan Allah ne ko mun yi zunubi mu nace ma Allah ko me muka yi kar mu taɓa mancewa da Allah to wannan wannan zai sa mu shiga cikin wanda Allah Ubangiji yake son su sannan idan mun dawo shugaban mu sayi na rasulullah ne abin kwaikwayonmu Shi ne abin ƙaunanmu Shi ne wanda muke begensa ne wanda muke son sa fiye da komai muna son sa fiye da aljannan da Allah ya ce uiddat lil muttaqin da a ce za a ce ga aljanna ga annabi to za mu zaɓa annabi annabi ne aljannan mu haka ne ko to ai aljanna ba ta zama aljanna ba sai annabi ya shiga ciki ba aljanna ba ne lambu ne sai annabi ya shiga sai ta zama aljanna wannan aljanna da Allah yake ce o idan bai muttaqin wanda aljanna da Allah yake ce kullama rizqu fiha min samaratir rizqan qalu hadha allazi وزلنا من قبل وجوه متشابهه ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون aljannan sunanta ba aljanna ba saboda me yasa ita aljanna darul khuldi ne idan an shiga da wama ake har abada ba a fita amma annabi adamu ya shiga ya fita me yasa ya shiga ya fita sunanta ba jannatul khuldi ba ranin kiyama ba za ta zama aljanna ba sai annabi ya zo an buɗe ya shiga ati babal jannati yawmal qiyamati fa asabtu fa yaqulu al khazinu man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika to Allah aftahu li ahdin qablak zan zo ranar alkiyama ni da gaggan jama'an mumine a bayana in zo zan shiga aljanna sai mai gadi ya ce wane ne mai gadin bai daga kai sabila da shi kowa yana tsaye ne abun da aka wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum shi tunda aka halice shi an ba shi ki din aljanna ne kuma an masa dokaciya in annabi Muhammadu bai zo ba kar ka bude ta shi ne wane ne ya yace ni ne Muhammadun Rasulullah ce to bika umirtu Allah aftahu li ahdin qablaka kai ne tun ran da aka halicci aljannan aka ce ga ba ya shiga ba aljanna bane wani waje ne dai a sama amma ainihin aljannan da uiddat lil muttaqin nan ne za a bude wa masu shiga su masu shiga dan haka kun ga shine aljannan aljanna kenan ko ya shiga sai ita ma da zama aljanna menene shekul islam yake cewa yana fadi diwani Eh, eh, eh, yana cewa ba dadin da akwai manzan Allah a cikin aljanna ba lama hanna nahwal khuldi kullu mubassari dadin mai hankali ma ba zai je ya nemi shiga aljannan ba an tambayi sayyidina ali aka ce menene mafi girman ni'iman aljanna yace fiha rasulullah menene abin da ya fi komai girma na neman aljanna ya ce a ciki akwai annabi muhammad ba mata ko bishiyoyi ko korama ko zuma ko kaza ko kaza ba annabi muhammadu na ciki annabi muhammadu yana cikin aljanna saboda haka kaga eh, da yawa da yawa a muhadarat muna faɗin cewa wato duk wani abin da kake so ka mayar da shi mai daraja to raƙuwan annabi muhammadu da abin shi yake ba ma abin daraja an gane ko? na ba kaman sauran mutane ba wanda manasif shi yake ɗaukaka su in aka ce wani ai familin sarauta ne sai a ga girmansa saboda sarauta ai wani shi ne gwamnan kano sai a ga girmansa sabi shi gwamnan kano ne zaɓaɓɓe wane shine shugaban ƙasan kaza sai a ga girmansa shi kuma annabi ba da wani abu ne ake jingina shi ba shi din shi ne wai komai sai ya jingina da annabi ne sai ya samu girma an gane ma ko in kana son ka gane girman Allah ma to sai ka kalli manzan Allah sai ka ce Allahn annabi Muhammadu sai ka ga girman Allah ya dada ya dalla mutaka. Allah shi ya halicci manzan Allah lallai wanda ya halicci manzan Allah ya buwaya shikenan kawai sukut duk abinda da ka kawo na mamaki to bai kai ka ce Allah shi ya halicci manzan Allah Shi kenan wanda aka bashi tasrif cikin dukkanin malakut تذكرت lilwara kullihin للورى fahim قوت فهم هجر والمصطفى ya ياقوت fataha tajalli zati bal huwa ainuha wa mulkul alimin hakaza malakutu لذاك سرى والفرش موطئ wa ومن هيبة قد انسنا عنه خريت manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine qut na al'arwa. rai baya cin abinci abincin rai shine annabi Muhammad amma jiki yana cin abinci yana shan ruwa yana girma yana kaza da kaza amma rai shi kut na al'arwahu shine manzan Allah Ta zakar man huwa lilwara kullihim kutu fahum hajarun annabi shi wato tamkar ya kutu ne a cikin sauran duwatsu ma'ana annabi Muhammadu ba sauran irin mutane ba ne. shi kawai na daban ne fataha jallis zati bal huwa ainuha annabi da shi ne aka san Allah kai shi ne ma ainihin abinda halittu suke komawa cikinsa domin su samu isa zuwa ga Allah hmm. wa min haibatin qad insana an mukirritu ƙwarjinin manzan Allah da aka bashi mala'iku ma idan suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga yanayi ba kai ne idan ka ga mala'ika ka ga mala'ika ai an ce idan mutum ya ga mala'ika sai a ce kila mutuwa ko karama to amma wani zai ce to me yasa annabi da ya ga mala'ika jibril aka ce har ya yi bari ya yayi makyarkyata to abu guda biyu za ka fahimta na farko da akwai madda da akwai ma'ana na farko kenan abin da zan ce mana madda shine wannan gangan jikin wannan gangan jikin ba yanda za a yi misali zan yi misali zan yi ba dan yi misali da shaksiyan manzan Allah ba ne misali zan yi kar kar tunanin ku ya je kan shaksiyan manzan Allah leda idan aka kara shi da wuta dole zai rauna to shi gangan jiki wani abu ne da yumbu ne shi yasa mafi yawa mutanen da ba su san Allah ba sun ƙara rayuwarsu ne akan bautan gangan jiki gangan jiki kuma bayi da tabbas ya ruɓe, ya zamo ƙasa ya koma ma babu gabaki ɗaya ma aje a samu babu shi ma don haka shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ne mai girma sai Allah Ubangiji ya yi sitira ma kususiyan nan na wannan girman da wannan irin gangan jiki irin namu ɗin ban san me zan ce ba harshe na ba zai iya faɗa ba shi yasa ibnu illahi sakandari yake cewa subhana man satara sirral khususiyyati fi khabayal bashariyya sarki ya tabbata ga Allah in ba Allah ba wa zai iya wannan ya ɓoye sirrin khususiyya a cikin yumbu irin na wannan gangan jikin gangan jiki mai sha'awa gangan jiki mai ihsas gangan jiki mai rauni gangan jiki mai mutuwa gangan jiki mai dukkanin al'awaridul bashariya amma Allah ya ɗauko sirrin khususiyar muhammadiyya ya ajiye ta cikin gangan jikin amma duk da haka shi gangan jikin na manzan Allah ba irin na mutane ba ne shi yasa masana suke ce kun ka ce wa manzan Allah mutum ka ja ka yi shiru ka ce mutum mutum to ka kiyayi bakinka in dole sai ka yi amfani da kalmar mutum akan manzan Allah to ka ce masa sayyidul bashar li'annahu taghallaba ala bashariyatihi sara sayyidal bashar saboda ya fi bashariya ai yanzu mu kullum muna yin wato tsakanin bashariya da ruhaniya ai kullum ana rigima ruhaniyanka tana janka zuwa ga imani bashariyanka tana jan zuwa ga sabon Allah da sha'awa ka gane ko to haka kuma Allah yake so da wannan kokuwan da shi yake so har ka je gurinsa shine abin da ake ce masa mujahada abin da ake ce masa jihadun nafs ka jawo jikinka jikin shi ma yana janka ruhi shi ma yana jan gangan jikin saboda mutum alam ne mai yawa alam ne mai yawa sai sa idan ka tafi gurin masana da su ce maka abubuwa guda hudu su suka hada mutum akwai turab akwai ma akwai hawa sannan da akwai tuna mun turab guda hudu ko guda hudu akwai turab akwai hawa akwai ma akwai nar ina ake ce nari turabi hawa'i ma'i ko waɗannan abubuwan da su aka haɗu aka kawana ɗan adam akwai ilimi mai zurfi da abin da ya shafi wannan akwai mutumin da ruwa ya fi yawa a jikinsa akwai mutumin da iska ya fi yawa a jikinsa akwai mutumin da wuta ya fi yawa a jikinsa an gane ko akwai mutumin da ƙasa ya fi yawa a jikinsa wajen halitta wannan kuma duka tsarin Allah Allah shi ya tsara abin da ya yi kawai wanda ruwa ya fi yawa a jikinsa akwai irin yanayinsa da ɗabi'unsa da halayensa wanda ƙasa ya fi yawa a jikinsa shi ma da akwai irin yanayinsa da ɗabi'unsa da halayensa don haka waɗannan mukawwanat ɗin su suka haɗu shi yasa za ka ji ana ce maka nasut sai a ce maka malakut nasut shine alam na wannan gangan jikin malakut shine alam na mala'iku sama kenan jabarut shine alam na gaiba kamar aljanu da sauransu har a je lahut hahut wanda idan aka je zuwa ga ma'anawiyat na sufaye za su ce maka annabi shine ainul yahuti wa ainul hahuti wa ainul nasuti wa ainul zati wa ainul sifat dan idan aka ce maka lahut babu wanda ya san Allah a lahutu idan ba manzon Allah ba rumuz ne kalmomi ne eh, abu ne mai zurfi hmm. ba abu ne basir da zan ce kawai abin da ake nufi da lahutu kaza ba ne amma awalim ne awalim alam shine duniyoyi wannan duniyan namu wata karamar duniya ce daga miliyan of duniyoyi da Allah ya halitta shine wannan duniyan sunansa nasut to akwai duniyoyi miliyoyi kuma duk waɗannan duniyoyi miliyoyin babu duniyan da manzan Allah bai san ƙarshen abin da yake cikin ta na ilimi ba wallahi babu duniyan da manzan Allah bai ƙure bai kure abin da yake cikin wannan duniyan ba ya ishe ka isa ya sammai bakwai da aka naɗe su suka dawo ƙasa annabi yana saman su aka nade su suka dawo ƙasa me yasa mu muke cewa sama sama sama sama sabila da sai mun daga kai mu ganta to ita kuma saman bakwai ma sai ta daga kai ta ga zan Allah sama sama aka ce abin da yasa aka kira sama da sama sabila da yayi rufa ma kowa to sama kuma guda bakwai ne ba a taɓa samun wanda ya ketara saman bakwai ba sai manzan Allah sai manzan Allah ya zama zamanto sama'u samawati sab'i shi kuma saman sammai na bakwai an gane ko shine ne kai ya kal anbiyau ya sama amma ha sama'u lam yusawuka fi ulaka wa qad hala sanan minka dunahum wa sana'u anta misbahu kulli fadlin fama tasduru illa an dawika al-adwa'u lakazatul ulumi min alimil الغيب wa minha li adam asma'u kusan maganganun da nake so na faɗa ma shi nan duka an su cikin waɗannan maganganu sama'u sama annabi ya zama to a saman sama idan an tsayar da kowa a matsayinsa an ce adam tsaya a sama ta ɗaya shine matsayin ka don ka ga mai shiga idris tsaya a sama na kaza ibrahim tsaya a sama ta bakwai Musa tsaya a sama ta shida sama ta biyar Yusuf tsaya a sama ta hudu kowa an nuna maka matsayinsa shi kuma annabi sai aka ce to ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u duka waɗannan samman ka ketare su matsayinka ba a sama ta bakwai take ba kuna jiran ku ga matsayin manzon Allah to wa ya Muhammadu hazal arshi fastalimi ga al'arshin da babu halittar da ya taba zuwa wajen al'arshin to ya rasulullahi to dale هورو دنكي kai na دنكز karagal الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعالم حتى أتيت مقاما لا يطار لها على جناه ولا يسعى على قدمي وكيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم تو إذا أكتمك لا هوتو na sake dawowa wajen wannan lahut ɗin to misalin da zan yi a kansa shine abin da tuna Aisha da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata da ta ce ni kan da Allah ya ce fa haɗi ila abdihi ma auha ma zabar fuadu ma raha me ne aka baka ne annabi ya ce Allah bai faɗa ba ni kuma sai in faɗa ta sake tambaya annabi sai ce to atani Allah ilman awwalina wal akhirina wa zadani alaihi Allah ya ban ilimin mutanen farko tun daga Adam har zuwa ƙarshen duniya ya ban ilimin mutanen ƙarshe sannan ba wai iya Adam ba da mala'iku tun daga kan na ƙasa har zuwa Jibril da rauhanai tun daga kan na ƙasa har zuwa na ƙarshen su da duk wani abun da ka sani na cikin alimomin nan to Allah ya bani ilimin su shine abin da na faɗa mana miliyoyin duniyoyin nan dukkan manzan Allah Allah ya sanar da shi ilimin da suka sani duka gaba ɗaya duniyan nan a cikin miliyoyin duniyan da Allah ya halitta bata kai bata kai ƙwayar zarra ba tauraro ɗaya in ya fito in ya faɗo zai iya rufe duniya gabaki ɗaya kuma tauraron ɗan ƙarami ne ɗan ƙarami ne sosai wata ma tauraro ne shi ma ɗan ƙanƙani ne kwarai da gaske to wata ya ninninka duniya wata da kuke ganin sa ya ninninka duniya to akwai abubuwa da yawa akwai tauraron da shi kaɗansa duniya ne to annabi duk ilimomin da yake cikin mu ya sani bayan ya san su sai ya naɗe sai da ya samu shiga cikin lahut ya zamanto yana da ilimin da tsakaninsa da Allah ne kawai inna li ma Allah waqtun la yasauni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun yana da wani extra time da Allah wanda mala'ika bai san me ake yi a ciki ba annabi ma bai san me ake yi a ciki ba da ni da Allah ne kawai shine lahut tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu fahum hajarun wal mustafa al karmu yaqutu fa tajannis zati bal huwa ainuha wa mulkul alimin haka za ta malakotu za ka sawa shi ne can daka ji da shehu yake faɗan yadda annabiyan isra'i da kuma abubuwan da suka gudana sai ya ce wa aina tuwan min za wa aina kalimuhu wa aina lazina ja wa masjid hutu fasirrin sarabi sirri li sirri wahdahu wa ma samma illa alhaqqu wa hutu to su ne waɗannan abubuwa amma waɗanda ba su fahimtar ma'anawiyyat sun zamanto tamkar daskararrun duwatsu dutse ma ya fi su ma tun da dutse yana nishi idan ya ji manzan Allah a kusa da shi yana nishi ga wani kuma yana ganin manzan Allah kawai normal mutum ne kawai subhanallah annabi in ka ce masa bashar sai dai ka ce sayyidul bashar li'annahu taghallaba ala bashariyatihi me yasa za ka ce masa sayyidul bashar sabila da bashar shine wannan fatan da ya lullube wannan gangan jikin mutum ya biyo wasu matakai ya zama mutum sai da ya fara zama wa insan sai ya zama bashar shi yasa Allah ya ce hal'ata alal insan hinun min dahri lam yakun shay'an mazkura mutum lokacin yana insan يا بيو متاكن من سلسال خلف خار من هما المصنوع هر دي يزو يسايا امسايين ابن داك جمعش لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل صافلين تو wannan kaman da aka gina mutum akai din shine insan shi kuma wannan abin da aka rufe jiki da shi na fata su suka haɗu sai a ce wa mutum insan shine wani ya ce wa masu miyar insanu illa li unsihi wa man qalbu illa annahu taƙallahu ba a kira mutum insan ba sai dai saboda uns uns shine cewa lokacin mutum yana alamul malakut alwatanul asali kafin ya zo duniya shi ɗaya ne amma a lokacin yana tunace da alkawarin da Allah ya ɗauka da shi amma da rai ya haɗu da gangan jiki sai suka samu al'urus kewa shi yasa aka kira mutum da insa sai mutum tsaban kewan sai ya mance da alkawarin da yake tsohon alkawari farkon alkawarin da Allah ya ɗauka da zurriyan annabi adam da ya ce musu alastu bi rabbikum kowa Allah ya ɗauki alkawari da shi kuma kowa wato ya ɗauka alkawari ma Allah akan zai bauta ma Allah amma ke wanda ya shiga tsakanin gangan jiki da ruhi sai Allah ya sake turo annabawa domin su zo su tuna wa mutane a tuna mana ba ba mu sani ba ne kowa ya sani a tuna mana cewa akwai alkawarin da muka ɗauka fa muka yi ma zuciyanka riya ba fomin ɗinta a motsa ta a motsa ta sabila da cututtukan cikinta su sauka hmm. to zuciya in aka yi womin ɗinta aka motsa ta cutukan cikinta suka sauka takan koma wannan karatun da na mana na farko almisbahu fi zujaja takan koma kaman fitila sai zuciya ta yi haske ta dawo kaman fitila azzujajatu ka annaha ka durri to in tana wannan hasken shikenan sai kana ganin abubuwan da suka faru a malakut din shi yasa zaka ga mutum yana faɗan abubuwan da mutane ba su gane ba za su ce ba mu gane me yake cewa ba zuciyarsa ya bude dakamin da aka ajiye a zuciyarsa na rayuwarsa a malakut yana iya karantawa yana gani shi yasa wanda suke da ruhaniya wanda take hassasa ko me suka yi sai sun ga kamar sun yi wannan abun. ai wannan abun ma na yi shi jiya ganin abin yana faruwa psychologist ilma ulama'un nafsi suna magana akan nau'o'in waɗannan mutanen ko ka zo yau mun haɗu da barista abba hikima sai kawai sai in ji to ai kamar mun haɗu wannan haɗuwan da yadda muka je da abubuwa kamar mun yi shi so long eleta haka haka wannan yana alama zuwa ga ƙarfin ruhaniyan mutum da kuma zuciyar mutum to a takaice mu tare duka mu koma gurin manzan Allah domin zuciyarmu ya zamanto mai haske domin mu shiga cikin wanda Allah yake son su Allah ya yarda da su alamun da yake nuna Allah yana son mutum suna da yawa amma daga cikin alamomin dawamu zikirillah kana yawan ambaton Allah kana yawan tunawa da Allah to alaman Allah yana son ka daga cikin alaman Allah yana son ka jarrabawa yana samun ka akan kananan abubuwa wanda wasu da ga su ba abin da yake samu su amma kai sai ka ga yana samun ka alaman Allah yana son ka dan shi Allah idan yana son ka idan ka sayi wannan wayan misali a cikin wayan akwai kuɗin haram sai ta faɗi sikirin ɗin ya fashe sai ya lalace Allah yana son ka ka gani sai ka bar sai ta faɗi ko a sace sai a sace akwai abin da ya buye wanda kai baka sani ba to idan Allah yana son ka demo kana saba masa Allah zai na kora ka da bulala kana kaucewa za a koro ka da bulala don haka za ka ga gaba ɗaya al'akwal gaba ɗaya halittu kamar kishiyoyinka ne ka gane ko duk yadda ka tsaya sai ka ji kaman kawai wanda ka aminta da su sai ka ga kana samun matsala kana samun matsala a abubuwa akwai alaman soyayyen Allah a cikin haka akwai abubuwan da mutane suke zaton wai idan ka ga komai da ka yi kana nasara kana a cibi a kai, waye waye ana ganin wani yana ganin ma kaman tsoron Allahnsa ne ko wilaya ba haka bane ba haka bane jarrabawa ne kai ta neman gafaran Allah kai ta jin kunyan Allah ka kaskantar da kai ya man azhar al jamila wa satar al qabiha wa lam yu'akil bil jarirati wa lam yahtiki sitra ya azim al afu ya hasan al tajawuz ya ba su kalyadaini bin rahmati ya mutu kullum kana magiya ma Allah in ka ga Allah yana tsaya maka cikin al'amura duka kana yi to tsoronka da Allah ya karu sosai sosai ka kula tsoronka da Allah ya karu don akwai wanda Allah idan yana son su in sun yi laifin ma sai ya rufe shi da jamala sai ya rufe shi da kyautayi sai Allah Ubangiji ya canja laifin da abu mai kyau to Allah yana son su kuma a kuma a take a wannan lokacin jarrabawa Allah ke yi musu ka gane ko a take a lokacin soyayya ne kuma jarrabawa ne to a cikin alamomin soyayyan Allah akwai jarrabawa a ciki idza ahabba da abdan ibtalahu li yasma'a tadarruahu idan Allah yana son bawa sai ya jarrabe shi domin ya ji kaskantar da kansa idan Allah yana son bawa wani lokaci sai ya ga al'umma suna sansa alamar soyayyan Allah ne amma jama'an Allah mutanen Allah kaga suna son ka to alaman Allah yana son ka a ta wani fiskan a ta wani fiskan ma kuma idan Allah yana son ka sai Allah ya saka mutane su gagara fahimtan ka kullum ka yi targima da mutane shi ma soyayya ne kai kuma ta yadda soyayyan naka ya zo kenan ka yi targima da mutane duk yadda ka je sai ka ga mutane kawai ba su da daɗi kawai inna ma ajral aza ala aidihim kai la taskuna ilaihim Allah yana maka haka ne domin duk gurman da ka je ka ji ba daɗi Allah yana son ka je ka ƙare ne ka zamo ibrahimi da ya ce la uhibbul afilin an gane ko annabi ibrahim da ya ga tauraro ya ce ga ubangiji haza rabbi da ya gushe sai ya ce a ah, la uhibbul afilin wannan tun da kaga ya gushe ba ubangiji bane da ya ga wata ya ce ga ubangiji na da wata ma ta kawo ya ce a'a da ya ga rana ya ce ga ubangiji na daga ƙarshe ya ce kai Allah idan baka shirya da ni ba zan halaka to akwai wanda su suna cikin la uhibbul afilin kawai duk wani abu mai gushewa Allah yakan raba su da wannan abun domin ya wasala su zuwa ga shi wannan shine ma mafi girma a makaman waliyai a ɓoye suke tafiya halittu ma ba su gane su ba halittu ma ba su gane su ba ma ba su san su ba ma halittun ma suna kishiyantar su ne an gane ko sai ka ga duk wanda ka zo kawai sai ka ga shi yasa annabi ibrahim da ya zamanto shi me yasa ake ce ka zamo ibrahimi ai da ya ce la uhibbul ne duk wani abu mai gushewa ba na sansa kaga komai yana gushewa komai yana bushewa lokacin da aka jefa shi a wuta kafin ya iso mala'iku suka zo suka tattare shi suka ce mun kawo maka ɗauki ne jibrilu da ya zo ya ce na zo ne na kawo maka ɗauki ya ce daukinka ya ce amma ilaika fala inda ya kai za ka taimake ni ba na so saboda la uhibbul afilin tun farko na faɗa ma Allah kowa haka nake kai ma daga babu kake kuma za ka koma babu don haka la uhibbul afilin amma ilallahi fa bala amma in Allah ne ina bukata amma in Allah ne ina bukata yawwa to wannan ibrahimi kenan wato mutum ya zamanto kaman komai da komai ya fuskanta cikin mutane ikbal na mutane sai yana fuskantar damuwa yana fuskantar cutarwa yana fuskantar hasada yana fuskantar munafirci to shi ma duk alama ne na soyayyan Allah dan Allah yana son ka gane halittu ba wanda za ka dogara da su bane wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha ka koma zuwa ga Allah a gurin Allah da ka samu natsuwa ka samu kwanciyar hankali ka samu ka samu komai idan Allah yana son bawa to ba zai taɓa rabuwa da jarrabawa ba kamar yadda na faɗa mana baya ga annabi Muhammad babu wanda Allah yake so kaman ahlul baiti babu wanda Allah yake so kaman baya ga annabi Muhammad ba wanda Allah yake so kaman ahlul baiti wa ala ra'sihim sayyidatuna Fatima da ita da jikokinta baya ga annabi su ne fast su ne farko amma ka ce ka duba irin jarrabawan da suka sha to don haka ma'auni a gurin Allah ba shi ne ka ga mutum lami lafiya yana komai a'a jarrabawa ma'auni ne na soyayyen Allah subhanahu wata'ala amma hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله كريم ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu kuna zaton dan kun ce kun yi imani ba za mu taba ku bane sai mun kwankwashe ku sai mun tabbatar da gaskiyan imanin sai Allah ya yi jarrabawa mu duba manzon Allah wai ha qaumin jafau nabiyyan bi ardin alifatu dibabuha wa ziba'u shine akramul kalki وأبدها شيني amma an kore shi daga gidansa ya fita ya yi ƙaura yana kallon makka yana jinta yana ce innaki la habbu biladillahi ilayya laula anna kawai akhrajuni ni ke na fito a duk kasar da Allah ya halitta amma yau mutane ke son fitar da ni daga ciki yana kuka yake barama shine musulmi ya ce abin mamaki waɗannan masu mutane ne ke kan maka. wai ka kaune sun yi wauta ma manzan Allah bi ardin a kasan da alifatu babu hawa ziba'u da barewa da kowa dabbobi ma sun saba da manzan Allah amma ga mutum da hankalinsa bai saba da manzan Allah ba wai shi yake faɗa da manzan Allah kuma Allah ne iko akhrajuhu minha sun fitar da annabi daga garin wa awahu gharun kogo kuma yace shigo shigo shigo ciki na ku fitar da annabi daga gidanku amma kogo ya fi ku hankali ya ce annabi zo zo ciki zo ka zauna a ciki kuma yadda za ku gane cewa idan Allah ya kula da kai duk duniya in da su taru su zamo kishiyanka babu kan da suka iya kariya ba a aina ma ta kunu idrukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk wannan matsayoyin na shugabannin kasa da security da tsaro Allah idan ya tura musu mutuwa at seconds da ta huda duk wata garkuwar da suke da shi ta je ta isa gurin da Allah yake so ta isa ba ruwan Allah ba ruwan Allah amma manzon Allah da Allah zai kare shi dan Allah ya nuna maka shi annabi na daban ne da abin da ya fi komai rauni da shi Allah ya kare manzon Allah dan kar wani ya ce ai an kare shi ne da runduna sai Allah ya kare shi da gidan gizo-gizo inna auhanal biyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun mafi raunin gidaje shine gidan al'ankabut wanda idan an shekara ana sakawa kana yin haka ka yaye shi in an shekara ana sakawa ba zai hana ka ganin abin da yake ciki ba amma Allah ubangiji sai ya kare shi da gidan gizo-gizo wiqayatullahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i Wa وعن آل من الأطم ما سامني الدهر دائما واستجرت illa wa ونلت جوارا منه لم يضم to idan Allah ya tashi zai kare ka zai iya tsayar da as al kauniya cak su tsaya domin kawai ya kare ka as al kauniya da Allah zai kare Annabi Ibrahim ba a wuta ya kare shi ba wuta ba kashe mutum ke ta kona shi ba da Allah zai raya annabi Musa ba a ruwa aka jefa shi ba yana jinjiri ruwan bata ci shi ba to haka idan Allah zai kare ka qulillaha fa'budu wa kun min shakirin kawai idan ka ce Allah to a wani ayan sun mazarhum fi khawdihim yal'abun wallahi in ka ce Allah wallahi in ka ce Allah wallahi in ka dogara da Allah za ka sha mamaki in ka dogara da Allah ka tsaya a gurin Allah wallahi kowa sai ka ga yana da rauni a gaban ka tsaya ka dogara da shi kowa ko me yake da shi komin a suratinsa komin mulkinsa komin kudinsa in dai ka ɗanɗana garin dogara da Allah sabila da shi Allah zai kare ka ne babu al'asbab asbab ɗin ma babu su zai kare ka a san da babu al'asbab a san da baka da karfi a san da ba kowa sababin ma babu shi sai Allah kawai ya yi tajalli ya kare ka haka manzan Allah Allah ya kare shi da gidan gizo-gizo ne ka saka hakan nan suka zo suka zo ga kafirai nan sun zo suna suna sayyiduna abubakar yana makyarketa yana ce ai in ɗayansu ya kalli kafansa annabi ya ce ma zannuka bisnaini salisu Allah ko Allah umma me tsammanin ka da Allah ne fa na ukun mu fa ka duba buwaya irin ta jikin annabin a hankalinka ba za ka ce annabi ana cikin wannan firgicin ana neman sa har ga kafofin wanda suke neman sa ma kuma ya shiga ya kama bacci ba ku wai kun gane kuwa bacci wai bacci yana tsoro ba dai bari a bacci ba da firgici da tsorata sabila da a lokacin ransa ake nema za a kashe amma ya kama bacci wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma azaitumuna wa ala mu ta wakilu. wanda ya dogara da Allah ba zai tabe ba to Allah zai jarrabe ka dole zaka dandana mararatul hayat kuma ka sani idan Allah zai baka nasara ba littafin nasara za a turo maka daga sama ba ya Allah ya ubangiji ka bani ƙarfi in zama kaza to in ka roƙi Allah ƙarfi Allah zai turo maka matsaloli ne da yawa in kai solbil ɗinsu to sai ka ƙarfi an gane ko Allah Ubangiji ka bani hikima sai Allah ya turo maka mashakil damuwoyi rikici sai Allah ya ga yadda za ka yi solbil ɗin abu fa fahamna ha Sulaiman in kai solbin ɗin abin sai ka zamo hakim ka gane Allah ka ban mutane sai Allah ya turo maka talakawa da mabukata in ka ba su sai a soka ba wai kawai kundin na a da kuwa abin ko maka ce shi kenan tashi a'a sai an jarraba ka an gani ai annabi shugaban halitta da aka bashi matsayin da babu wanda ya kai wannan matsayin shi ma sai da aka jarraba shi kuma an san kafansa ba zai taba zamewa ba muminai ma da suka fita uhudu an ce fa ma wahanu lima asabahu fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu to balle manzon Allah wanda idan izashtaddal watis un guri ya rikice ana neman yadda da a fake gurin annabi ake zuwa a fake a baya amma shi ma sai da Allah ya jarraba shi domin ya zamanto ibra ya zamanto cikin silalo da ziri nan bayan Allah da muminai idan sun ga al'amari a duniya kar su ji mamaki ka gane ko ibn abdullahi sakandar ya ce la tastagrib wa al akdar ma dumta fi hazihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha in ka ga kazantar duniya Ka ga shirmen duniya ka ga cin amana da rashin gaskiya kar ka ji mamaki ba abun mamaki bane abun mamaki shine tsoron Allah kaga mutum mai tsananin tsoron Allah wannan abun mamaki shine abin mamaki amma ka zanta da shirme da sirrin bahana wannan haka duniya take ma dumta fi hazihi dar in dai kana duniya to duk kazantar da ka gani kar ya baka mamaki fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha dan ita duniya tana fitar da hakikanin kamanninta ne da sifofinta to ita haka take kaskantacce ne sunanta duniya kaskantacciya daga dana'a daga kaskanci dan haka duk abin da zaka gani na kaskancin duniya kar ya baka mamaki Allah yana nuni ne zuwa ga muminai domin su ɗauki shiriya daga su ɗauki shiriya. daga manzan Allah a ci ga manzan Allah shugaban halittun Allah mafi girman halitta a gurin Allah ya fita zai yi wa'azi an bi manzan Allah da duwatsu ana jifarsa annabi bai tsaya ya yi tunga ba sai da annabi ya ɓuya a bayan bishiya ya ɓuya a bayan bishiya sayyiduna rasulullah annabi iyaka ne sirrin hususiya an rufe ta a cikin bashariya wasu ba su san menene wannan ba wasu sai su halaka wasu sai su halaka sai kawai su ga kawai mutum wallahi ba mutum ba ne. in mutum ne ko to shi daban ne shi ɗaya ne a cikin mutane huwa lubbu fa'adudu man adahu nukhalatan a ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai buya a bayan bishiya ya fake saboda ga wawaye sun zo suna jifansa suna zaginsa suna abubuwa zai ɗaga hannu ana jiran ya ce Allah ka shafe garin sai yana ce Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas rabbi wa rabbal mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin ya tajahamuni au ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali lakin na afiyataka au sa'uli a'udhu bi nuri wajhika allazi ashraqat bihi as-samawati wal ardu wa saluha bihi amru ad-din wad ana jiran aje ce Allah ce ya Allah <laughs> annabi sai ce ni nake da rauni ya Allah ina maka kukan ضعف قوتي ني باني دا كرفي إنا دا روني يا الله وقلة هيلتي يا الله باني دا دبارة وحواني على wani abu ne? na'am wa hawani ala nas na zamanto bani da kima a idan mutane ilahi rabbi wa rabbal mustad'afin ya ubangijina ya ubangijin raunana annabi sai ya shigar da kansa cikin raunana ya ubangijina ya ubangijin raunana ila mun takilu ne zuwa gawa za ka bar ni ila adubin ya tajahamuni ko idin ya tajahamuni da ka bar ne da wanda yake nesa wanda zai mun wulakanci ya cutar da ni au ila qaribin aduwin mallaktahu amri ko za ka bar ni da makiyi wanda yafi karfi na ya zo ya cutar da ni in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali Allah ba ina korafi bane ban ji haushi ba in dai baka fishi da ni to abinda lakin na afiya ta ka ausa uli ni lafiyar da ka bani ma ya min ya ishe ni ba komai bane ya Allah ba ina korafi bane domin na gaza jama'a kun ji manzon Allah ba annabi ikon Allah annabi ikon Allah annabi ikon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annabi iyaka ne kun ga irin yadda yake ganawa da ubangiji a cikin jarraba wanda mutum zai yi kuka shekarar da annabi ya gama da wannan jarrabawan sai da khadija ta rasu sai da na abu dalib ya rasu duk masu ba ma annabi kariya babu wanda yake da ikon ya hana a zagi manzan Allah ko a yi wani abu manzan Allah babu kuma annabi ya je aka masa wannan su'ul adabi to annabi zai gana da Allah sai yana ce to ya Allah kar ka banni da makiyin da zai cutar da ni ko za ka banni da wanda yake nesa wanda zai wulakanta ni ni fa Allah in ba fushi da ni kake ba ban damu ba ba ina korafi ba ne ban ji haushi ba duk yadda kai daidai ne lakin na afiya ta ka ausa ka ban lafiya lafiyan ka ya wadatar da ni a uzu bi nuri wajhika ina fakewa da hasken zatin ka wanda da shi sama da ƙasa suka yi haske da shi al'amarin duniya da lahira suka tsaya mm. amma daga ƙarshe wasu irin abu ne suka zo daga gurin Allah akan manzan Allah Allah sai ya ce wadduha hawan laili iza saja ma wadda aka rabbuka wa ma kala kana zaton na barka ne wallahi ban barka ba ban yi ban kwana da kai ba walal akhiratu khairul laka min al ula ana faɗan abubuwan mamakin suratul duha ko mutum musulmi bane bai kalli suratul duha a manzur na tarkibin magana wanda yake da alaka da emotion wanda Allah yake yi da manzan Allah ba kawai in ka kalle ta da manzur na lugha yanda aka jera maganan kai ka san wanda ya jera wannan maganan ya kware a iya jera magana kuma kai ka san wanda ake magana da shi ana masa san iyaka dan Allah sai da yayi rantsuwa ya ce na rantsi da dare idan yayi duhu lokacin baka bacci na rantsi da lokacin da rana ya hudo ya fito wallahi ma wadda aka rabu kawo makala wannan shine jawabul kasami din ni Allah ban yi bankwana da kai ba ban barka ba walal akhiratu khairul laka min al'ula. wallahi wannan wawan din wawul ne a gabanta ga alamun tauki walal akhiratu walal akhiratu khairul laka wallahi lahira ya fi maka duniya abinda na ajiye maka a ƙarshen rayuwanka ya fi abinda kake gani yanzu wala saufa ka fatar da. wallahi ni Allah Allah ne fa yake rantsuwa manzan Allah wallahi ni Allah sai na baka abin da kace ya ishe ka haka sai aka dawo lallabi kuma alam ya ji kai timan fa'awa ashe ba maraya ya same ka ba ba uwa ba uwa amma ya mayar da kai ɗan gata wa wajadaka ballan fahada ashe bai same ka cikin mutanen da ba su da ilimi jahilai ya shiryar da su saboda kai ba haba fa'ammal yatima fala taqhar kar ka tilasta wa maraya ni ma ban tilasta maka ba kai maraya ne wa amma sa'ila fala tanhar wanda ya zo roƙonka kai ta bashi ni ba zan hana ka ba zan yi ta baka wa amma bi ni'imati rabbika Haddis. to duk wanda yake cikin silalan ziri na jarrabawa a gwadabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da bishara a ƙarshen rayuwarsa duk abin da ahlul baitu suka gani na jarrabawa makamin su ne da girmansu da statinsu shi ya kai su zuwa ga wannan shi ya kai su kuma daga ƙarshe abin da rufe mana da shi jarrabawar da da ka gane duniya ƙazama ce kuma duniya duk abin da ka gani yanzu shin akwai abin da zai baka mamaki a cikin duniya bayan mutanen duniya masu da'awan musulunci masu danganta kansu da annabi wasu ma suna suna da abubuwa na ban mamaki amma akan mulki aka kashe dan manzan Allah aka yanka shi to dan an zagi wani shehi menene shi zagin menene shi ba komai dan an zage ka meye kai din meye an zage ka ba komai in dai dan adam kana sallah kana azumi kana bautan Allah ka san waye kai abun Allah duk abin da wani zai ce akan kai fada in kun haɗu ma ka masa dariya ka mishi kyautan hasken fiskanka ba komai kai kake da riba duniya ƙazama ce in dai har za a yi ma 'ya'yan manzan Allah jikokin manzan Allah wanda annabi zai sumbance shi wanda annabi zai daga shi ya ce Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wanda annabi zai ce ba mai san su sai mumini ba mai kin su sai munafiki wanda annabi zai ce kaza ya ce kaza ya ce kaza akan su mai musulmi akan duniya akan abun duniya kai a ce maka ba musulmai ne bayan an kashe sayyidina Husaini yayi shahada suka zo wasu suna sace zobe wasu suna sace takwabi wasu suna sace riga duniya tana da safala tana da kazanta ba komai a duniya mutum ya yi haƙuri lokacin da zai rayu a duniya ɗan kaɗan ne short time kuma zai ƙare ya wuce ya bar ma wasu su masu zo su shimfiɗa tabarmin su su masu naɗe su shige wasu ma su zo wa ainihin ƙarnu ba adal ƙarnu minhum min al-khulafa'i wa shimmil kibari kowa dai zo ya shimfiɗa sa kuma wallahi sai ya naɗe ya bar duniya yadda take haka take kuma ba za ta canja ba muratai da Allah muratai da manzan Allah mu yi haƙuri akan bautan Allah mu yi haƙuri akan sabon Allah mu yi haƙuri akan ƙaddaran Allah duk abin da muka gani daga Allah mu ce mun gode maka Allah duk abin da muka gani daga Allah mu koma gurin Allah in shaidan ya barne mu mu koma gurin Allah in rai ta barne mu mu koma gurin Allah in mutane sun barne mu mu koma gurin Allah mu ce la malja wa la manja minka to Allah zai ba mu nasara Allah zai taimake mu na yi muhadara babu tarkib sabila da ban shirya maganar da zan faɗa ba kuma babu maudu'i shi yasa ne ta kame kame muna fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da mu Allahumma a'tina wa la tuharrimna wa zidna ولا تنقصنا واعف عنا ولا تعذبنا وامنحنا من فضلك وكرمك وجودك يا الله اللهم علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله يا ربنا يا خالق الأوالم خل بيننا وبين كل زالم واجزي لكل من إلينا أحسنا وجازه أنا جزاء أحسنا اللهم اجعلنا اجعلنا من رفقاء سيدنا محمد إلى الجنة اللهم اجعلنا من رفقاء سيدنا محمد إلى الجنة اللهم إنا نسألك حبا صادقا يقربنا إلى حضرة نبيك محمد اللهم إنا نسألك شفاعته اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا اللهم رؤيته وأمتنا على سنته وارزقنا اتباعه يا رب العالمين الذي سليمان ليدلل mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa albarka ya yi albarka ma iyalansa shugabannin da suke gudanar da masallaci ga sunan mun sharrafa kuna son mu kuna girmama mu mu kuma ba komai ba ne mu kaskantattun bayi ne muna godiya muna godiya wannan suhuba da soyayya da ta haɗa mu cikin Allah da manzon Allah Allah ya sa ta kai mu har gaban manzon Allah Allah ya sa ranar kiyama mu tashi muna haske cikin taugan manzon Allah mu tashi ikhwanan ala sururin mutaqabilin mu tashi muna taɗi muna ce ai mun hadu a kaza mun hadu a kaza albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai bukata Allah ya biya masa ah, za mu tsaya a nan insha Allah inda akwai mai bayani to ni na gama muna da mutane na'am ba 'yan ɗari ba na'am amma suna zuwa kusan na'am da su muke na'am muna ƙara jin muka su na'am ne sako man ɗan abu an bayanai kaɗan game da zikiri wanda zai ƙara musu ƙarfi to kaliman da ai shi ne mutane kowa da akwai da Allah ya lamince masa kuma kowa da abin da Allah ya bashi kuma kowa da bai wanda Allah ya masa babu ne raina mutum sai wanda ba yi da daraja amma mai daraja ya san duk mutane suna da daraja hanyoyin da ake saduwa da Allah suna da faɗi suna da girma kuma duk hanyoyin suna bullewa su je gurin Allah amma abin da Allah yake dubawa shine zuciyanka da niyyanka me yi niyyanka me zuciyanka da shi Allah yake hukunta ka amma hanyoyi suna da yawa wasu shi yasa Allah sai ya ce hanyoyin alheri suna da yawa sadaka zakka hajji eh, menene sallah kiyamun laliko ko sada zumunta kaza kaza hanyoyi suna da yawa abin da yasa Allah yayi wannan shine idan baka je aljanna ta wannan ba to ka je ta wancan kai escape ta wancan Allah saboda ba ya sanya kona ka ka gane ba ya sanya kona ka sai ya ba da hanyoyin saduwa da shi sun fi dubu in ka bata baka bi ta can baka halaka to ta can ta sadar da kai ta can ta sadar da kai Allah wallahi abinda na sani abinda na sani na yaƙinin abinda ake yin sa a ɗariƙar tijjaniya wanda ni na sani to wani abu ne wanda akwai rabo mai tarin yawa a ciki wallahi akwai masu ƙarya masu da'awa masu dangantakansu da ɗariƙa kuma yanzu su suka fi yawa su ne majority kuma su ake gani kuma da su ake hukunci amma kuma wallahu ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san mai gaskiya kuma Allah ya san mai ƙarya mu dai zikiri muke yi kuma mu salatin annabi muke yi kuma mu la ilaha illallah muke yi kuma muna kyautata zaton har ƙarshen rayuwar mu mu mutu a haka haka muke so mu mutu a haka amma wanda bai shigo ba bai rasa komai ba bai rasa komai ba wanda bai shigo ba bai rasa komai ba falala ne abinci aka kawo wasu sai suka samu nama a gabansu wasu kuma a gabansu ba nama bane shinkafa ne bai ma jumiya ba sai suka ci kowa ya ci ya koshi ya sha ruwa akwai wanda bai koshi ba kowa ya koshi amma wani dai ya ci da nama a ciki saboda haka mu masoya juna ne mu musulmai ne mu mabiya annabi muhammadu ne mu alkur'ani shine littafin mu don haka ba mu rasa komai ba mu zauna da kowa lafiya mu so junanmu mu kaunaci junanmu ko da a ce baka shiga ɗarika ba to ka bar wani abu na wani alaƙa na musamman tsakaninka da Allah ka bar wani ka yi wani abu na musamman wani alaƙa tsakaninka da Allah ko baka karɓi ɗarika ba amma ni ina son a karɓi ɗarika gaskiya amma irin ɗarikan da na samu magabatanmu suna yi ina so wallahi ina so saboda alkhairin da yake take in ban kwadaita mu ni ba na masa hasada amma ko baka shigo ba to ka ajiye ma kanka wani lokaci da da ka zauna kana ganawa da Allah wannan kaman daga cikin abin da aka rawaita daga ibnu taymiya ibnu taymiya in yayi sallan asuba baya tashi daga gurin sai yayi ta karanta fatiha har sai rana ta fito fatiha zai ta karantawa ta karantawa alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe har sai rana ya fito sai bar karanta fatiha ba a taba rawaito wani ruwaya da aka ce annabi yana yin wannan abin ba babu wannan ruwaya amma ya keɓance wannan lokacin domin ya samu wani lokaci na musamman tsakaninsa da Allah na ganawa to kai ma ka keɓance wannan lokacin za ka samu halawa da ka samu ɗanɗano da ka samu garɗin ibada kuma shi garɗin ibada rabo ne wanda Allah ya zaɓe shi yake bashi wanda Allah ya azurta shi da jin garɗi da ɗanɗanon ibada to an azurta shi da abinda ya ma fa aljanna daɗi wani da su ce me ya da a ce ya fi aljanna ya fi aljanna daɗi sabila da sunan sa ridwan Allah yardan Allah wanda Allah ya azurta shi da jin daɗin ibada in ya zauna yana karatun alƙur'ani duk wani ni'imar da ka sani na duniya ba ta kai daɗin da yake bi lokacin da yake karanta wannan ƙur'anin ba inda da a zara ransa da a zara ransa bai ma san an zare ba inda da a ce to a yi stop ɗinka a barka a cikin wannan jin daɗin har abada babu tashi zai ce na yarda haka zikiri haka shauƙin annabi da san manzon Allah haka abubuwa suna da yawa saboda haka mu zamanto mu ta katifi kar mu watse wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum kuma duk rigiman da zaka ga ana ta rigima duk wanda zaka ga yana ta rigima yana ta rigima yana ta yana cin mutunci da sauransu ba dan Allah yake yi ba ban shiga zuciyansa na gani ba amma gaskiya tana ce ba dan Allah yake yi ba duk wanda yake yin abu dan Allah to ba zai tada rigima ba ba zai tada rigima ba saboda ya san duniya tun ran da aka halicce ta a sabani aka halicce ta kuma har duniya ta kare wannan sabanin mun gaje shi ne kuma za mu mutu wasu da su gada wasu da su mutu wasu da su gada har alkiyama ta tsaya wala ya zaluna da ai ta sabani ba a bari ba dan haka abin da ba makawa da akwai shi ya kamata mu sassauta mu kanmu kar mu tada rigiman da zamu na cin mutuncin juna ana batanci ka bayyanar da fahimtanka da sauki da zaman lafiya kuma dukka tafiyan nan zuwa ga Allah ne da manzon Allah muna fatan Allah ya yarda da mu Allah ya haɗa kanmu akan aikin alheri Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ya azurta mu da son annabi so na gaskiya so na hakika na gaskiya Allah ya azurta mu da son annabi na gaskiya mu rayu da son sa mu mutu da son sa mu tashi ranar alkiyama da son sa Allah ya sa yadda muka ce muna son annabi shi ma annabi ya yarda mu masoyansa albarkan annabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ربك وشاتم وصبر ناسي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره